yanzu haka dubban 'yan najeriya ne ke zaune a wasu kasashen afirka wadda suka hada da nijar da chadi sakamakon irin hare-haren da 'yan bindiga ka kai kai al'umma wannan hare-hare ne da ke cigaba da daidaita al'ummar najeriya ya sa wasu 'yan najeriya da dama yanzu haka na samun mafaka ne a kasashen chadi da kamaru wanda suke iyaka da najeriya don gudun irin abin da kakai ya komo sakamakon irin hare-haren da 'yan bindiga suka kai masu wasu ko na neman mafaka ne ganin cewa waɗannan mahara kan iya kai masu hari a kowane lokaci ba tare da samun wani ɗauki ba wannan dai ya sa gwamnatin jihar borno da mafi yawa 'yan jihar ta ne ke tsalla tsallaka irin waɗannan ƙasashe neman wani hanya na tallafawa mutanen da suka tsallaka zuwa wasu ƙasashen musamman ma garuruwan mutanen da ke kan iyakokin kamaru da chadi yayin da gwamnatin ke ci gaba da kafa kwamitoci don tallafawa irin waɗannan mutane da suka samu kansu cikin wannan halin kakanikayi honorable abdulrahman abdulkarim na ɗaya daga cikin shugaban irin wannan kwamiti da aka kafa don tallafawa mutanen da suka tsallaka zuwa ƙasar kamaru musamman ma waɗanda ke zaune a garin protocol wanda ya shaida mini cewa yanzu haka sun kai kayayyakin abinci da dama da kayan kwanciya ga dubban 'yan najeriya da yanzu haka ke samun mafaka a ƙasar Cameroon na da buga waya garin Fatakol da ke kasar Cameroon inda zanata da wanda ake kira Malam Abacha Bulunkutu wanda ya shaida mini irin halin da suke ciki a yanzu hakan. Eh, ina da zan kwana sha bakwai nan a hali. Kamar wani hali kuke ciki ne tun da kuka shiga Fatakol din nan? Da farko dai ana camuwa kuma ana mafi ta yanda al'amura suka yi mutane bayan karan tsaye domin rashin a cikin sauran amma daga baya da ikon Allah duk da kuma boda ta aka ci ma kira yaran gambo aka turo a abin wanda kowane mutum lallai lallai da ba mu iya cewa kowa zai samu ma amma alal akalla dai a halin yanzu kan matsalar ta ragu na abinci duk abin da ake ciki a halin yanzu mu dai fatan mu Allah ya ba mu zaman lafiya. Ganin cewa kamar kun samu wadatar abinci kamar wurin kwana fa. A gaskiya wannan kan ba samu ba wannan mutane suna cikin damuwa ta yadda muna kara kuka wa gwamnan da hanyoyin da ya bi na da domin ya cewar mutane sun samu wajen kwanciya da cewar fatan mu ba wai mu zauna a wajen bane a fatan mu ga mu koma gidajen mu ne kowa ya zauna da iyalansa lafiya. To kamar kun kai adadin mutane nawa ne wanda kuka tsallaka zuwa Najeriya? ya su ce maka haka ne kaza gaskiya zan iya maka ɗariya. amma a bisa kiyasi akalla mutum babu babu mun kai mutum dubu bakwai gaba ɗaya mun baro Najeriya mun tsallaka kamaru saboda halin tsaro ne kuma halin yanzu fatan da muke dan Allah dan Allah gwamnatin Najeriya ta gaggauta ɗaukan mataki domin daga kowa ya koma gidansa ya zauna da iyalansa lafiya. bayan irin wannan yan gudun hijira da ke zaune a kasashen waje sai kuma wani batu da har yanzu ke shigewa mutane cikin duhu musamman ma na garin bama da wasu kan ce wannan gari na hannun yan boko haram yayin da bangaren gwamnatin ke cigaba da hakikance cewa sojojin najeriya ne ke da iko a wannan gari wadda ko a cikin makon nan sai da shugaban cibiyar nan na samar da bayanai da ake kira federal information center mr mike omeri ya bayyana wa yan najeriya cewa wannan gari na hannun jami'an sojan kasar sai dai shugaban kwamitin da gwamnatin jihar borno ta kafa don tallafawa waɗanda wannan rikici ya daidaita wato alhaji usman jiddashuwa ya shaida mini cewa shi ma ya ji wannan labarin amma iya sanin su wannan labari ya sha bamban na ji dai a NTA jiya shi director general na National Restoration Agency ya ce wai sojoji sun karba ni abin da yake bani mamaki shi mutumin nan bai taba zuwa Maiduguri ba bai taba zuwa ya san cewa me muke ciki balle ya faɗa wani abu a kanmu muna nan muna sauran su zo su duba yadda mutane mu suke yadda mutane suke shan wahala a ƙasar mu nan ba wai ka zauna a can Abuja ka faɗa abin da kake so ba don ka biya ma kan ka bukata wannan dun gaskiya mu bai bai mana daɗi ba amma ni yadda na sani har yanzu sojoji suna kokari su shiga amma ba su shiga ba yaran ne suke cikin gari ni da abin da na sani kenan wannan batu dai na cigaba da ɗaukar hankulan jama'a musamman ma na ganin cewa waɗannan yan bandiga na ci gaba da kutsa wasu yankunan na daban yayin da ake ci gaba da samun jama'a na zama yan gudun hijira a cikin ƙasar su wanda kuma ke da jefa ɗumbar jama'a musamman ma mata da yara cikin wani halin kakanikayi kayi haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya.